Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku masu jinmu da wannan maraicen Laraba shi daga watan Afrilu. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa a kan mita 200.5 a zangon fm a sauran sassan kasar ta niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm a birnin kwanni masu gabatar da shirin jamila kabiru fage tare da halima jimrau tsautsayi da ƙaddara sun riga fata amma me ke faruwa ne a wasu manyan kasuwannin arewacin najeriya me ya dalilin yawaitar gobara a kasuwannin arewacin najeriya ne abin da nake tunanin ke kawo sadin gobara a ƙasar nan wato akwai sakacin 'yan kasuwa wajen duk abubuwan da suka sa ga wasu abin sa karazube abubuwan da ake ne da a gargajiyance su ne wannan tsarin yake tafiya har yau ya kamata a raka shigowa da canji kullum ana sabuntawa ba zai ba da cikakkiyar ma'ana ba a ɗauki dukkan laifi a ɗora mana mu 'yan kasuwa da yawa za ka mutum da arzikin da ya kamata ya cire zakka ba zai fitar ba babu isassun motocin gobara ya kamata kuma a ce gwamnati tana kula da yanayin tsarin kasuwa da yanayin tsarin layuka sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya yi nasiha ya ba da shawarwari tare da jajanta ma 'yan kasuwar da wannan bala'i ya afkama muna jajantawa dukkan waɗanda wannan Iftila'in ya shafa da kuma al'ummar mu gaba daya da gwamnatin jiha Allah ya mayar da alkhairi Allah ya kiyaye gaba Allah ya mayar da sabon arziki Muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma labarin ɗan iya shi ma kan bala'in gobarar da ya afka wasu kasuwanni a arewacin Najeriya. Za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. A Facebook mun yi muku tambayar cewa a ganin ku me ke haddasa gobara a kasuwannin arewacin Najeriya ga amsoshinku. Yau da gobe kenan Ni dai a gani na abin da ke haddasa yawaitar gobara a kasuwanninmu shine ba bakere da tsawwala wa talakawa da 'yan kasuwa ke yi, gashi kuma ba sa hidda zakka shine Allah yake jarraba su da wurin, sako daga Ummu Salma Yusuf Abuja. A'a ba haka ba ne, ba zai yiwu a ce kowa baya fidda zakka ba. Akwai masu yi da waɗanda ba sa yi, inda matsalar take shine ana haɗa kai da masu kuɗin kasuwar a riƙa sayar da hanyoyi, ana saka kwantena a hanyoyi, a riƙa ɗaura leda buhunhuna tsumokarai katakwaye da dai sauransu ko da lokacin wutar ta tashi ai fire service sun zo da wuri amma rashin hanyoyi ya ba da matsala wajen shiga kuma wasu shagunan wayar lantarki wutar take bi ta shiga wani shagon allah yi mana magani kawai sako daga usman yunusa usman abubuwa ne kamar haka rashin hidda zakka cin riba zalunci da kuma yin amfani da kuɗin ruwa Allah baya zaluntar bawansa sai dai bawa ya zalunci kansa. An yi gobara a Kano. A cikin layin da aka yi gobara a wani shagon wani bawan Allah wanda bai kone ba saboda masoyin Allah da manzansa ne na hakika. Yana hidda zakka, baya cewa dala ta tashi, baya zaluntar bayan Allah. 'Yan kasuwanmu su ji tsoron Allah shine mahita, suna hitar da hakkin Allah. irin wannan mummunar masifar wallahi su ne suka jawo kansu saboda abin da suke aikatawa a kan bayan Allah sako daga Rilwan J Abubakar yau da gobe babban abin da yake kawo gobara a kasuwanninmu na Najeriya bai wuce yin amfani da kayan electronic marasa inganci da kuma amfani da katakwaye wajen yin kantocin shaguna abu na ƙarshe kuma shine rashin ɗaukar matakan kashe gobara kafin faruwarta. Sako daga Yahaya Umar baban yara bici. Kaddara ce, ina ga ba mai iya canza kaddara, kuma ba wanda ya yi ƙarhin komai ya faru da shi. Kana ba da zakka ko baka bayarwa, Allah zai jarrabe ka ta kowace huska. Kuma komai lokaci ne, idan lokacin abu ya yi ba mai hana aukuwar lamarin sai ya auku, idan ya shige kuma ko da ana sakaci ba abin da zai faru sai alheri. Saboda haka jama'a mu daina yawan zargi akan 'yan uwanmu, fatan alheri ya dace mai na gode yau da gobe sako daga Abdulwahab Halala daga jihar Gombe. Wani sabon salo ne 'yan Boko Haram suka bullo da shi. Ba wani gobara idan gwamnati za ta tashi to kawai ta tashi wallahi. Mutanen nan suna cikinmu, suna rayuwarsu, amma mu ba za mu iya ganewa ba. Allah ya ƙara tsare mu amin sako daga Sheikh Nuruddin. Rashin adalci da rashin tsoron Allah a wajen 'yan kasuwa Za ka ga ɗan kasuwa zai sayo kaya akan harashi mai sauƙi amma don rashin tsoron Allah sai ya tsawwala kuɗi don cin ƙazamar riba. Don haka shi yasa Allah yake nuna musu hakan babu kyau su gyara halayensu. Sako daga baban gida wai bununu. A gani na abin da ke haddasa gobara a kasuwanni shine rashin kiyaye dokokin Ubangiji da kuma dokokin zamantakewa. Sannan 'yan kasuwa ba sa tausaya wa talaka. a kullum burinsu abin da za su samu don haka addu'ar annabin rahma ta kama su inda yake cewa ya allah duk wanda aka ɗora nauyin al'ummata a kansa ya tsananta musu ya ubangiji ka tsananta mishi saƙo daga mukhtar muhammad Yau da gobe abubuwan da ke jawo gobara a kasuwanninmu suna da yawa. Akwai sakacin gwamnati wajen rashin hanyoyi a kasuwa, kana uwa uba rashin hidda zakka ga 'yan kasuwa. ga rashin tausayin talaka wajen tsawwala ma kaya kuɗi sako daga sani kaya wanzamai. A ganina rashin tsara ginin shaguna ne a tun farko a kan tsari, da rashin barin hanyar mota da ta mutane da kuma rashin barin wata hanya da ake kira wato emergency exit sako daga Safwan Adam. To ɗan ma yawan gobaran nan ya ɗore masa kai kuma ya yi tunani a kai. Ga Isa Lawal Ikra da labarin ɗan iya. yau hannaye sama na iske ɗan iya yana ta roƙon Allah na ce ɗan uwa yau kuma me kake roƙo gurin jalla ya ce wallahi na ikar dole ne mu koma ga Allah don neman falala saboda arewacin ƙasar nan yana cikin wahala don kuwa kusan duk abin da ka tsaya tsabka kalla zaka ga akwai alamar an gaure kindirmo da tsala yanzu dai dubi yadda ake ta gobara a kasuwannin arewacin Najeriya da ake ta tafka asara kala-kala kuma kowace gobara sai ka ji an ce an yi asara ta dukiya zalla sannan idan ana tambayar sanadin tashin wutar sai ka ji an ce daga Allah ne ta'ala shine nake ganin gaskiyar magana fa mu yan arewa muna cikin matsala na ce lallai kam dan iya nima na girgiza da jin ana ta gobara da farko dai ka ga a watan afrilun wannan shekara da sakkwata aka fara an ce tun goman dare har zuwa ɗaya da rabi gobarar tana ta kai bara kwatsam sai gashi ita ma kasuwar sabon garin kano wutar ta ɗauka kamar an ɗauki fetur ne aka kwara don tun cikin dare aka ce wutar na ta ce har sai da rana ta sarara kuma masu ƙididdiga sun ce an tafka babbar asara don dama kasuwar ta yi suna kan ciniki na miliyoyin naira an ce ma fiye da shaguna dubu uku suka kone kurmus kayan cikinsu kuma sai dai shara ana cikin wannan ma sai ga wani labarin a jihar kabu ana ta an ƙara ita ma gobarar ta jihar kabu an ce cikin dare ta kama ta yi ta ci shi yasa yanzu haka 'yan kasuwar taimakon gwamnati kawai suke ta jira Dan ya ce na ikara ka san fa duk wani iftila'i da ka gani daga Allah ne saboda haka ita ma wannan gobara da ta bi kayan bayan Allah ta kone wata aya ce Allah ya saukar musu domin su gane kuma maimakon 'yan kasuwan su fara zargin su wane kowa ne kamata ya yi kada su daka ta sauran mutane su yi ta addu'a kawai don kuwa Allah majikan bawa ne kuma wajibi su duba harkar kasuwancin don tabbatar da komai suke yana kan bisa tsarin Allah ne idan dukiya ta kai zakka to kada su kuskura su danne kuma komai tsaurin tsananin kasuwa su guji buzne buzne domin arziki dai Allah ne ke yi kuma zai baka ko kana ina ne na ce to dan iya Allah ya ba 'yan kasuwar mu sa'a ya kuma sa su gane duk wani tsanani maganin shi addu'a sai dai fa duk da haka wajibi su rinka kasuwanci bisa tsarin shari'a idan wani ya zo musu da tafarkin da ya sa saba wa Allah su ce a'a don idan mutum yana son cimma nasara to ya zama wajibi ya yi wa Allah da manzansa da'a wajen harkar kasuwanci kuma a yi wa abokan ciniki fara'a komai na harkar kasuwancin su kuma su tabbatar da sun saka kana'a kada ko da wasa 'yan kasuwan su sake su yi gangancin yi wa ubangiji bara'a ta ne kawai Allah ke sanya albarka a kowace sana'a da sannu ma irin wannan albarka sai ta gangaro ta mamaye rankata kafatanin zuri'a Na ikara. Na ikara. Hmm. Ikon Allah. Ina jira ki karasa. <laughs> Oh, ikon Allah. <laughs> Gaskiya ba dai basira ba, alhamdulillah. Hmm, Allah ya kare mishi ilimin shi da hikimar shi da basirar shi. Amin. To a zauren matasa ma batun kenan. a kan yawaitar gobara a kasuwannin arewacin Najeriya Hassan Maina kai ne haɗa muhawara a jihar Yobe. Ku biyo mu ku ji. Kuma a tare da ni akwai Alhaji Isa sakatare wanda shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa na babbar kasuwar Fatuskun ko akwai Alhaji Rabi Muhammad dan Nangere wanda dan kasuwa ne mai zaman kansa a nan cikin garin Fatuskun sai kuma Alhaji Inusa wanda aka fi sani da Alhaji Kanti Alhaji na Alhaji Barau wanda mai sharhi ne akan al'amuran tattalin arziki idan zan fara da kai alhaji a yunusa kanti ana samun tashin gobara a kasuwannin kasar nan kaga dai kawai yan kwanakin nan an samu tashin gobara a kasuwar a kasuwanni a kano da birnin kebbi da biyu da dai sauran wurare hakan nan a irin nazarin da kuke yi me kake jin yake janyo tashin gobara a kasuwannin kasar nan ne assalamu alaikum jama'a kuma yawanci akasari abin da yakan kawo gobara bayan cinkoson rumfuna da ake sawa a kasuwanni akwai wata matsala ɗaya wanda akasari ba a la'akari da ita domin ba a samun irin hujjar da za a kare abin da ya faru musamman hatsarin da yakan taso sakamakon wutar lantarki ba a samun sai da a lokacin da zai faru amma yawanci su hukumomin da abin da ya shafa ba su da wani tsayen maintenance group wanda za a kula da abubuwa na wutar lantarki ana sa mai inganci sai akan bar abu mai yawanci a hannun jama'a su rika yi da kansu wannan yakan sa duka wuraren a rika sa kayayyaki marasa inganci wanda ga zara an samu matsala wuta zagaya watsa shi cikin kayan jama'a to wannan abu sai ga ya tada gobara ya cinye shi kansa abin ya tada wutar da kuma kayayyakin jama'a wanda ba za a samu wata saida da za a nuna cewar wannan dalili shi kawo ba amma da hukumomin da ya shafa za su rika ɗaukar mataki a kan lantarki dina don ni musamman da yake yawanci zamana a kano za ka sami irin wannan an ce a kasuwar sabon garin nan ma sanadi lantarki ne an taɓa yi irin haka a cikin kasuwar kasuwar kantin kwari kuma a wajen farm center ɗin nan ma da aka ana zargin lantarki to amma lantarki na cike yake da kaya wanda ake cewa substandard da za a rika samu ana tsaftacewa da hukumar da za ta gyara abin ta gyara da kanta a lokacin da ya dace ya fi a bar shi a hannun jama'a. Alhaji Rabiu Muhammad dan Nangere. Bismillahir Rahmanir Rahim. ne abin da nake tunanin yake kawo sadin gobara a kasar nan wato akwai sakacin 'yan kasuwa wajen duk abubuwan da suka sa ga wasu sa kara zube ba a kula da shi sai wani bala'i ya taso yanzu alal misali duk abin da ka ga ya zo kowa idan ba irin wannan da ya zamanto ya shafi kowa da kowa ba sai ka ga cewa kowa yana harkar gabansa wani cewa ba ruwa na wani cewa ba ruwa na duk abin da ya yi ko da wutar lantarki ne aka ce tana haddasa gobara to haɗu a ga menene irin wani irin haɗawa ake wutar lantarki take haddasa gobara a wannan kasuwar a kasuwanni na biyu zakka ba sa wa yan kasuwar ku da yawa za ka ga mutum da arzikin da ya kamata ya cire zakka ba zai fitar ba bala'i ko idan ya zo shi da wanda yake cewa da sai ya shafe shi saboda haka ina kira ga 'yan kasuwarmu su dinga kokari suna adalci a kasuwancin da suke yi suna kuma tausayawa na ƙasa da su suna kuma fudda haƙƙin Allah. To da yake yanzu ma tare da shugaban kungiyar 'yan kasuwa na Fatuskun Alhaji Isa sakatare. Alhaji Isa ka ji korafin da Alhaji Rabiu Muhammad ɗan nan ya yi. A matsayin ku ne 'yan kasuwa haka ne? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Eh wato ni na ganin kamar ba zai ba da cikakkiyar ma'ana ba a ɗauki dukkan laifi a ɗora mana mu 'yan kasuwa musan haƙiƙa akwai rawa da muke taka wajen faruwar wannan al'amari to amma kuma akwai hanyoyi da ya kamata a sake dubawa wanda yana taimakawa shi ma wajen faruwar wannan al'amari misali ita kowace irin kasuwa akwai hukumar kasuwa wanda gwamnati ita take da a kan wannan wanda galibi idan aka zo aka gina kasuwa aka tsara ta aka zo mu 'yan kasuwa aka bamu ya kamata kuma a ce gwamnati tana kula da yanayin tsarin kasuwa da yanayin tsarin layuka wato duk mutumin da ya kauce ya bar iya inda aka bashi ya kamata gwamnati ta tabbatar cewa ta mai da shi inda ya kamata ya zauna domin kasuwa din ya zama yana da cikakken wato eh, wato filin da ko da wata kadara ta faru to za a dauko wato eh, motar gobara a je a kashe sa'an na biyu idan ka duba yawan kasuwanninmu na za ga babu isassun motocin gobara idan ma akwai motocin gobaran za ka gani ba masu cikakken lafiya ba wanda yanzu daga cikin manyan manyan wayan nan kasuwanni da wannan matsala ya faru da su misali irin kasuwan Kano da sauransu ya kamata ire-iren wannan kasuwannin a tabbatar akwai helicopter na kashe gobara don dimbin dukiyar da ke kasuwan ya cancanci irin wannan kariyar to amma kaga babu mun sani hakika haka ne wasu 'yan kasuwan mu ba sa fita zakka mun san wannan gaskiya ne kuma mun sani wasu 'yan kasuwan mu suna iya cin riba wanda duk zai iya kawo masifa mun sani kuma wasu 'yan kasuwan mu suna tsawala wanda zai iya duka zai iya kawo masifa to amma idan da an kawo wani kariya wanda in masifar ta taso za a iya bada wata gudunma wanda girman masifan ba zai kai irin wanda take kawo yanzu ba ni na ga da zai fi fa'ida to saboda haka muna kira ga hukuma ya kamata a ita take da hakkin kiyaye lafiya da dukiyoyin al'ummanta ya kamata a duba wannan al'amari da irin basira a san irin gyaran da za a yi domin irin wannan ya faru kar wato ainihin barnar ta kai irin yadda ta yanzu alhaji inusa alhaji bana alhaji baro in na dawo gare ka am kamar yadda shi shugaban kungiyar 'yan kasuwa na kudu sun yi bayani yanzu yanzu nan cewar wasu lokacin 'yan kasuwa na da taurin kai musamman wurin kin barin hanyar da ko da irin wannan bala'i ta afku motocin kashe gobara za su shiga su kai dauke cikin gaugawa musamman ka duba wasu daga cikin manya-manyan kasuwannin kasar nan tabbas akwai irin waɗannan matsalolin kana ganin wannan illa daga 'yan kasuwan ne da suke cin ƙarin fili ko kuma daga wurin gwamnati ne wacce take yin biris da irin wani al'amarin ni a ra'ayina ban dora 'yan kasuwa gaba ɗayansu laifi akan wannan ba saboda hukuma ita take da hurumi na tsara layuka da wuraren da za a yi kasuwanci da wuraren wucewa idan ka duba duniya da ta shiga yau kullum ana mai da abubuwa suna tafiya da zamani amma mu yanzu a wuraren mu sai ka samu kasuwa ta kai shekara talatin arba'in hamsin akwai kasuwanni masu shekaru ɗari biyu amma irin abubuwan da ake ne da a gargajiyance su ne wannan tsarin yake tafiya har yau ya kamata a raka shigowa da canji kullum ana sabuntawa ana tafiya da daidai da yadda zamani yake tafiya to idan za a gudanar da irin wannan canje-canjen to Allah da canjin zai kawo ko da akwai matsala akwai matakin gaggawa amma za a tafi cibarkata irin na da to akwai matsala kuma dole hukuma ta sa ido alhaji rabiu kai dan kasuwa ne kana ga wani laifin wani ne wannan akwai laifin hukuma a ciki da kuma laifin su 'yan kasuwa da suke cikin kasuwa suke gwada harkokin kasuwancinsu domin duk da aka ce kanku ya haɗu za ku je duk abin da kuke so hukuma, dole ta tsaya kansa kuka jajirce abin da muke bukata kuma na hukuma ita dole kuma ta kula da wannan abin da kuka zo da shi to wancan yayi can wancan yayi can to saboda haka wannan tsarin shine ba zai kai mu da ci gaba ya kamata yan kasuwa mu dinga hada kai muna guduwa tare muna tsayata duk abin da ya samu wani fa kan kan kayan ba idan kan kan mu dai kan mu to kai ma ka sha wani karwa ko ba ka bangi mun dan uwanka kama da ka sha wani karwa a ka taimaka wanda ya kashe sannan ka sha wani karwa <laughs> to wannan ne shi ne abin da nake kira ga yan omu yan kasuwa ya kamata duk abin da za mu yi a dinga janye ina ruwa na a ciki kuma idan mutum aka gaishe ba adalci a cikin al'amuran ya kamata ya dinga kira sa man nasiha ana mar abin da addini suke yake ga masa yawa alhaji isa sakatare kai ma da batutuwa da yawa da kai amma kafin mu zo kan wasu daga cikin manyan muhimman abin da nake son kamar na karin bayani a kai shine a matsayinka na shugaban kungiyar 'yan kasuwa na fatuskun wannan gari da shine babban birnin kasuwancin jihar yobe a ganinka wani irin illa ne ta fannin tattalin arziki yawan tashin gobara a kasuwannin arewacin najeriya ke yi wa tattalin arzikin wannan yanki namu alhamdulillah e, gobara a kasuwanninmu na arewacin najeriya yana wato kawo wato koma baya sosai ta bangaren tattalin arzikin arewacin najeriya duk lokacin da aka ce misali mutum yana da wato akwai kaya na miliyan kaza ko biliyan kaza aka ce sun kone to kaga duk wanda yake da wannan jarin fa ya koma baya zai kuma fara ne daga farko kuma ko da a ce misali yau gwamnati ce za ta taimaka da tallafi mai yan kasuwa idan misali wannan din bai faru ba kaga wannan madadin kuɗin za a kuma yi wani aiki na raya al'umma da shi to saboda haka idan har ba za mu wato kawo hanyoyi da zai kiyaye ire-iren wayannan abubuwa ba to na mai tabbatar maka kullum mun rika tsayawa a wuri guda kenan sai mun taso sai mu sake sauka sai mun taso sai mu sake koma baya saboda haka gobara a wato kasuwannin arewacin najeriya musamman ma a yanzu da kafin gobaran wato mu 'yan kasuwa arewacin najeriya mun riga mun ji jiki na fita hankali wanda a yanzu nan ne muke tunanin ko za mu farfado kuma har yanzu ubangiji allah ya sake jarraba mu da wannan al'amari to mu da mun sauna abu daga allah ne duk da ma mu 'yan adam galibi mamuna al'amari in ya zo yau yau mu muke jawo shi to amma dai babu wata nasara a game da gobara a yawancin wato a yawancin kasuwanninmu na arewacin najeriya illa mummunan koma baya illa mai da waɗanda suke da abin yi ba su da abin yi illa ƙara wato masu zaman kashe wando a arewacin najeriya wanda da wannan din ake amfani ake jan hankalin matasanmu a sanya su wani irin hali wanda ba shi ne ba ana amfani da irin wannan aikin wato zaman kashe wando da kuma wato zaman da babu abin da za ka yi wannan shine a nake ganin a takaice yake wato zai jawo mana arewacin najeriya dole ne hukuma ta ɗau mataki sosai a kasuwanninmu saboda duk inda kasuwa yake to a nan fa dukiyan jama'a yake a nan rayuwar jama'a yake a nan hankalin jama'a yake duk lokacin da aka ce kasuwa ya kone to a koma wace gari ne wallahi ta samu mummunar illa sai da ubangiji allah ya mayar mana ta inda ba mu yi tsammani ba kuma mun yadda daga allah yake mu yan kasuwa duk wani abu da ya faru mun sani daga Allah ne saboda haka kuma muna roƙo Allah ya mayar mana ta inda bai mai tsammani ba kuma irin kurakurai da muke yi mu dole ne mu yi kokari mu gyara domin amfanin mumini lokacin da aka jarabe shi ya yi tunanin menene laifukan da yake tsakanin ubangijinsa don ya gyara saboda ba a jarraba mutum sai mutumin da yake da ruba wajen Allah yan kasuwa ina da magana da ku me yasa na ce hakan dan muna gani bakin ciki a junan ku bai da amfani yau idan makocinka ya yi oda kaya ya yi sauƙi ya karya farashi yana son ya taimaka wa talaka ya ji daɗi kai da ba ka san adalci ka bullace shi sai ka tura 'yan fashi su je su ɗauki ransa kai za ka yi kuɗi bayan rabbi ya sani za ka tattashi don kai ma ai bawa ne sai kamar yadda muka ce mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya jajanta tare da bayar da shawarwari masu mahimmanci ga waɗanda wannan abu ya ritsa da su amma ka mu kai ga jawabin mai martaba sarkin Kano bari mu mm. karanto kaɗan daga cikin waɗanda muke tare da su yanzu haka ta facebook, mm. kamar kabir bin ahmad ya ce akwai rashin hitar da hakkin allah yadda ya kamata wato zakka wanda duk dukiyar da ba a hitar da zakka yadda musulunci ya karantar ba to ko shakka babu wuta ce za ta hitar da wannan zakkar don allah 'yan kasuwa nawa ne ke hitar da hakkin allah yadda allah ya ce mm-hmm. sai shi kuma isa suleiman ya ce abu uku kacal ke haddasa gobara a kasuwanninmu na farko rashin ba da hakkin allah wato zaka na biyu zalunci cikin kasuwanci wato aringizan farashi Na ƙarshe kuma shi ne Allah kan saukar da annoba don ta zama wa'azi ga masu hankali. Allah ya sa 'yan kasuwanninmu su gane ya kuma mayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa. Amin. Shi kuma Muhammad Aminu Kabir ya ce sakacin jama'a wajen gina runhuna kan hanya, toshe magudanan ruwa ko wajen samar da ruwan yawan yin wayarin na electricity wato har hada wayoyi ko na eh, wutar lantarki mm. yadda aka ga dama ba bisa ka'ida ba sannan rashin kula da yanayin kasuwa in ji muhammad aminu kabir to sai kuma ga hassan ibn muhammad almangawi macina ya ce to wannan kawai masifa ce wacce mu ke janyo wa kanmu ita tun da 'yan kasuwan suna tsawwala wa kayansu ba tare da tausayawa talakawa ba sannan kuma zaga shi ba sa fidda zakka kamar yadda musulunci ya koyar ba sadaka wacce aka ce ita kadai ma maganin masifa ce saboda haka mu ji tsoron Allah mu bi dokokin Allah da manzansa don ya shiga tsakaninmu da wannan bala'in na yawan gobara da ta hana mu sakat. To Ahmed Zubair ya ce to a guntun ra'ayina abin da ke haddasa gobara a kasuwannin arewacin Najeriya shine galibi yawan cin riba da rantsuwa akan karya tare kuma da ɓoye kaya har sai sun yi tsada. Mm, da fatan Allah ya kiyaye. Amin. menene duk Allah ya kiyaye Allah ya takaita kuma Allah ya tsayan nan. Amin ya rabbi. To yanzu kuma za mu je a ah, inda mai martaba sarkin Kano Muhammadu sanusi na biyu kamar yadda kika faɗa ya jajanta tare da bayar da shawarwari masu mahimmanci. Muna cike da juyayi game da wannan gobara da ta faru a wannan babbar kasuwa ta muhammad abubakar rimi ta sabon gari ba daɗe ba aka yi irin wannan gobara a kasuwar kurmi da kasuwar kwanar singa kasancewar kano cibiyar ciniki a nigeria har ma da makwabtan ƙasashe na afirka irin wannan gobara ibtila'i ce ga ciniki da kasuwanci da tattalin arzikinmu baki daya muna jajantawa dukkan waɗanda wannan ibtila'in ya shafa da kuma al'ummar mu gaba daya da gwamnatin jiha Allah ya mayar da alkhairi Allah ya kiyaye gaba Allah ya mayar da sabon arziki bayan haka wajibi ne a kanmu mu jawo hankalin jama'a baki ɗaya. cewa duk lokacin da irin wannan kaddara ta zo mana to fa bayan addu'a dole ne mu duba kanmu wato wajibi mu duba tsakaninmu da ubangiji subhanahu wa ta'ala don gujewa fushinsa haka kuma lallai mu dubi tsakaninmu da sauran bayan Allah domin gujewa yin zalunci wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ya dube mu da rahamarsa mu ringa yi wa juna nasiha a dukkan lamuranmu sannan daga ƙarshe lallai ne a kanmu mu mayar da hankali a kan yawan sadaka da kula da marayu da mata da yara da raunana da kuma fitar da zakka a cikin dukiya muna kira ga gwamnatoci da kamfanoni da dukkan jama'a da haɗa kai don tallafawa waɗanda bala'in nan ya shafa haka kuma lokaci ya yi da za mu sake nazarin fasalin cikin kasuwanninmu da yadda muke ciniki da ajiyar kaya a cikinsu yadda zamani ke canzawa ya kamata mu yi tafiyar da ta dace muddin ba mu saba shari'a ko kyawawan al'adunmu ba yin hakan zai kawo mana ci gaba mai albarka a yi ƙoƙari a dinga ajiye kuɗi a bankuna ba a shaguna ba kuma a rungumi tsarin inshora wanda aka gina shi a kan shari'a wato tsarin da ake kira ta kafur saboda mayar da dukiya idan irin wannan haɗarin ya afu muna kira ga hukumar jiha da ta tarayya da lallai a tsananta bincike akan menene yake kawo irin wannan gobarar a kasuwoyinmu da makarantunmu haka kuma muna fata za a duba fasalin kasuwoyinmu gaba ɗaya a buɗe hanyoyin da aka coshe saboda gaggawar agaji kuma jama'a ɗau haƙuri su ba da haɗin kai a akan gyararrakin da suka zama dole saboda kare rayuka da dukiyar jama'a daga ƙarshe muna kira ga jama'a su gaggauta komawa harkokin ciniki da bunƙasa tattalin arziki mu yi ƙoƙari wajen bunƙasa harkar noma da masana'antu da kasuwanci abin da ya faru ya riga ya faru allah ya kiyaye gaba amma kada a zauna gida saboda hasara kowa ya miƙe tsaye ya yi azama tare da addu'a wajen neman sabon arziki yana cikin ikon allah ya iya maiwa kowa fiye da abin da ya rasa allah ya bamu arziki mai albarka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mutuncin da dukiyar da lafiyar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Jamila. gaskiya. mu ma mun ce amin amin addu'o'in da sarkin Kano yayi amin da fatan Allah ya kiyaye gaba ya tsayar nan kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu nemo Dr. Sharif saboda ya yi ilimi akan wannan tattalin arziki a shari'ance harkokin banki haka ko yes ajiyar kuɗi gashi sarki ya yi magana inshora ta an ce yawa za mu sami za mu nemi ƙarin bayani yawa an Allah yadda za mu tattauna a kai yadda saboda idan lokaci yanzu wannan wata dama ce ta samu ta ƙarfafa wannan banki kamar yadda shari'a ta sosai ta tsara kinga kamar yadda aka ce da akwai kuɗi maƙudan kuɗi da suka ƙone sosai miliyoyi dubban dubban miliyoyi kin san eh, eh, yawan kuɗin da aka ce an yi asara akai an ce trillion fa kamar dala amurka miliyan dubu hamsin ko goma sha biyar ah, miliyan dubu goma sha biyar mm, kashi ɗaya daga cikin uku idan aka raba kudin a ah, najeriya allah ya kiyaye gaba allah ya tsayar nan ma saurari iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin allah yanzu a madadin jamila kabiru fage da daniel brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu mr aidin otku da kuma tafarra girma tafarra wanda ke haɗa mu da ku a facebook halima jimar ke sallama da ku ku huta lahiya Yau da haka yau ban manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau ba daina ba